Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 8 ga watan Yuni shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa daga farkon shekara kawo watan Mayu da ta gabata mutane dubu ɗari ne suka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar sakamakon tsatsar ta'addanci da 'yan bindiga a ƙasashen Mali da Najeriya. sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Mahmud Lalo ya yi da Dr. Abbati Bako mai sharhi kan harkar tsaro a Najeriya akan kwamitin bincike na ƙasa da shugaban ƙasa ya kafa domin yin garan bawul kan rundunar 'yan sanda ta musamman da ake kira SAS. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni. amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa ne majalisar dokokin amurka za ta fara sauraron bahasi kan rahoton robert mueller dangane da binciken da ya yi kan katsalandan din da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na 2016 zaman sauraron bahasin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da nuna matsin lamba kan a fara sharar fagen da za ta kai ga tsige shugaba donald trump sai dai mala wanda ya soka daga mukamin shugabancin kwamitin da ya yi wato bincike bayan da ya kammala aikinsa ba zai ba da bahasi ko kuma shaida a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a ba a majalisar dokokin ta amurka a ranar litinin mai zuwa ne kwamitin zai fara aikin aiki wato kan sauraron bahasin da ya yi wa take da darasin da za a koya a rahoton mala yadda shugaban ƙasa ya yi wa shari'a katsalandan da sauran laifuka amurka da mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa karin kudaden haraji amma jami'an amurka sun ce har yanzu shugaba trump na da ikon ya kara kudaden haraji kan kayayyakin mexico idan har ta gaza cika alkawuran da ta dauka a jiya juma'a shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ina mai farin cikin sanar da cewa amurka da mexico sun cimma matsaya saboda haka mun janye shirin karin kudaden haraji da aka tsara zai fara aiki a ranar litinin mai zuwa a nashi bangaren shugaban mexico andre manuel lopez uh, obrado cewa yi Ustedes saben eh, Cikin harshen Spananci ne ke cewa mun samar da wasu dakaru na musamman za kuma mu girke su a daukacin kan iyakokinmu da suka hada da kudanci da arewaci. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rige-rigen da ake yi kan wanda zai maye gurbin theresa may da ta gaza cimma matsaya kan ficewar birtaniya daga tarayyar turai na shugabancin jam'iyyar conservative da kuma mukamin prime minister ya ƙara zafafa a yau asabar hakan na faruwa ne kwanaki biyu bayan da jam'iyyar mai mulki ta fuskanci wani mummunan yanayi da ba taɓa fuskanta ba a majalisar dokoki inda ta sha kaye wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta conservative da masu fafutuka na nuna fargaba kan wani rikicin siyasa da zai iya tasowa sanadiyar batun ficewar kasar daga kungiyar eu wanda zai rarraba kawunan 'yan jam'iyyar taron ministocin kuɗi na ƙasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato g20 wanda ke gudana a birnin fukuoka a japan ya amince a yau asabar cewa akwai buƙatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanoni suna biyan kasan kudaden da ya kamata su biya da kuma ba da tallafi ga tattalin arzikin duniya yayin da aka lura cewa tattalin arzikin na duniya na tafiyar hawainiya wajen bunƙasa ministan kuɗi a japan taro aso ya ce akwai buƙatar a kaucewa yanayin da zai sa a samu wani fanni da zai faɗi warwas saboda sauye-sauyen da za a yi waɗanda ya ce suna da muhimmancin da ba za a ga irinsa ba cikin ƙarni guda shi dai taron ya tattaro ministocin ne da zimmar samar da sabbin tsare-tsare kan biyan kudaden haraji wanda za a auna kan yadda kamfani ke gudanar da harkokin kasuwancinsu a wata ƙasa ba inda hedkwatar kamfanin take ba. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mummunar ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita unguwanni a birnin gat da ke kudu maso yammacin ƙasar libya lamarin da sa dabban mutane suka tsere daga gidajensu domin tsira da rayukansu hukumar ta ce sama da mutum hamsin suka fice daga muhallansu sanadiyar ruwan sama da aka yi ta tafkawa wanda ya faro tun makonni biyu da suka gabata inda har aka samu mutuwar mutum hudu ciki har da kananan yara uku sannan wasu sama da talatin suka jikkata baya ga asarar rayuka ambaliyar ruwan ta kuma barnata dukiyoyi da dama charlie yaxel shine kakakin hukumar ta 'yan gudun hijira All 20,000 of Ghat's inhabitants are now in need of humanitarian support. Ya ce dukkan mazauna garin gat dubu ashirin na bukatar taimakon gaggawa da suka hada da matsuguni da abinci. Yawa daga cikinsu sun koma zama ne tare da 'yan uwansu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara da jamhuriyar Nijar inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa a daga farkon shekara kawo watan Mayu da ta gabata mutane dubu ɗari ne suka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar sakamakon tsantsar ta'addanci daga 'yan bindiga a kasashen mali da najeriya a dalilin haka ne hukumar agajin gaggawa ta ocha ta bukaci gudunmuwar kasashen duniya da su taimaka da kudaden tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira wakilin murya amurka a yemen sule barma ya aiko mana da rahoton kimanin mutane 25,000 waɗanda suka hada da 'yan nijar da 'yan najeriya ne majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa sun tsere matsugunansu domin neman mafaka a yankin difa a sanadiyar tsanantar hare-haren boko haram a watan maris din da ya gabata inda mutane kusan 90 suka hallaka in ji wannan sanarwa yayin da wasu sama da dubu ishirin da suka tsere wa ayyukan 'yan bindigar jihohin katsina zamfara da sokoto suka samu mafaka a yankin maradi shugaban karamar hukumar gidan rumji sai da jigo ya yi min karin bayani akan halin da ake ciki a tasa gundumar mutanen suka ce kamun su zo nan nijar ka sun yi watanni ba ka kwana gida mai gida ba ka kwana gida sai dai ka yi daji da kwana kana gudun kan a zo a kashe ka gida kana gudu ka a zo a yi sun ka a ɗauki ka kai ka daji don ka wannan mutane suka ce ba san komi ga ƙasar su in ba tsaro ba tsaro kawai suke in aka ba su tsaro suna kuma gida. sun kai su nawa haka. to eh, garuruwan da suka baro su garin nan ya yi sassan ka san ko ai ko da a ce mutum ɗari biyar ne a gari kenan yawan nasu suna da yawa sun kai wajen dubu talatin amma sayin da aka yi sai muka samu wajen dubu goma sha takwas don saboda wasu tsaya ba bakin iyaka sun ka yi kuliyar kwarai ma nisa hmm. abin ya ba su tsoro kwarai. akwai wata tattaunawa da kuka yi haka da ta kororinku na najeriya akan wannan lamari. eh lalle ya mani sabon birni ya zo nan da sarkin sabon birni ya zo nan sani mai ba gwamnan sokoto shawara shi ma ya zo na suka zo suka ce ina bukatar wannan yan gurin hijira sun yi kamar da na gaya muka haka na gaya muku na ce bukatar wannan mutane a tsare wajen su kuma gidan yansu sanarwar ta hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ta ci gaba da cewa yanayin taɓarɓarewar al'amuran tsaro da aka shiga daga farkon shekara kawo yau a ƙasashen mali da burkina faso ya tilasta wa mutane dubu saba'in ƙaura daga garuruwansu don neman faka a yankunan tilaberi da tawa shugabar reshen hukumar ta ocha madam fatimata bintu jibo a yayin taron da suka gudanar a shekaran jiya alhamis da wakilan rasa majalisar ɗinkin duniya a nijar ta sanar cewa ana buƙatar miliyan 79 na dalar amurka domin ci gaban ayyukan agashi a tsawon watanni shida masu zuwa tana mai nuna damuwa akan yadda har yanzu kashi 15 daga cikin 100 ne na abinda ake bukata a bana suka shigo hannu in ji wannan sanarwa jamhuriyar nijar da ke matsayin makwabciyar kasashen da rikicin libya ya jefa cikin tashin hankali na samun bakuncin 'yan gudun hijira 300 tun a wajejen shekarar 2013 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar da Sule Mummuni Barma. To a Najeriya har yanzu masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kwamitin bincike da shugaban ƙasa ya kafa domin yin garan bawul kan rundunar 'yan sanda ta musamman da ake kira SAS. Wanda ya ba da shawarar cewa a bari jihohi da ƙananan hukumomi su sami 'yan sandansu. sai dai dr abbati bako mai sharhi kan harkar tsaro a najeriya ya ce yana ganin najeriya ba ta yi ci gaban da za ta ɗauki wannan mataki ba kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da abokin aiki na mahmud lalo To alhaƙiƙa idan wato muka yi la'akari da wannan rahoto da suka mika za mu iya fahimta cewar idan aka ce kowace jiha da kowace karamar hukuma zai bi wato ma'aikatan tsaro gaskiya idan muka yi duba na siyasa za a samu matsala ciki saboda idan muka kwatance ceniya da abin da yake tafiya misali kamar a hukumomin zaɓe na jihohi wanda ikon gwamnoni ne da yake hannunsu suke juya to haka ma idan aka ba da dama cewar a jihohi gwamnoni gwamnoni da ciyamomi na ƙananan hukumomi su ɗauki ma'aikatan tsaro alaƙiƙa kwarin demokuraɗiyyar mu da tasirinta da buwayar da ta yi a yanzu dai gaskiya bisa nazari a ƙwarin demokuraɗiyyar Najeriya bai kai a ce ta ɗauki wato ragama ta shugabancin ɗiban wato masu tsaro a baiwa gwamnoni da ƙananan hukumomi ba. Hmm. Alaƙiƙa wato shugabanni za su yi amfani da wannan damar a jihohinsu da ƙananan hukumominsu na yin yadda ransu ike so dangane da yadda shafi musamman abin da shafi siyasa ba sai lallai tsaron ba shi ma saboda ka Allah kika bisa nazari idan gaskiya suke zuwa faɗa ya kamata a yi tunani tukunna cewar sai dai wani abin da muke cewa regulatory board ma'ana wata hukuma wacce take za ta ringa lura da yadda al'amuran suke tafiya na wannan hukumomin tsaro da za a iya ɗiba jihohi da ƙananan kuma amma idan ka bar shi saki ba kaidi kace gwamnoni su ɗauki wato yan sanda na jihohi halakika za a sami wato batarnaka kwarai da gaske musamman tsakanin wato ma'aikatan tsaro na tarayya da kuma sauran To a dakta wasu za su ce idan aka ɗaura matsalar tsaro akan ma'auni da abin da ka zayyana yanzu na dalilanka na da ke ganin kada a samar da waɗannan 'yan sanda wasu za su ga kamar batun tsaro ya ɗara na batutuwan siyasa da ka ambata yanzu. Eh ita siyasa ita take tafi da komai ma'ana da abin da ka sani a ƙarƙashin siyasa yake ma'ana wato a shugabanni na siyasa wanda ake zaba su ne suke fitowa da manufofi da tsare-tsare na duk abin da ya shafi rayuwar al'ummar ƙasa har abin da ya shafi tsare saboda haka na san tasirin da gwamnoni suke da shi a jihohi da tasirin da wato shugabannin kalmanin hukumomi ke da su a karkararsu al hakika ni a fahimta ta da kuma nazarin da na yi bai wa gwamnoni damar da ɗauki ma'aikatan tsaro a hakika ina ganin cewa idan idan ba wani tsari aka zo da shi wanda yake zai regulatin ma'ana zai lura da yadda abubuwan ke tafiya na ɗiban ma'aikata da biyan albashi da shauransu. To amma irin taka mahangar kai kana ganin a maimakon haka me ya kamata a yi? Ni a nazari na maimakon a haka 'yan sanda da muke da su a ƙasa guda dubu ɗari uku da wani abu ko wani abu kwatankwacin haka a ɗiba da yawa ko da jiha a ɗibi ma'aikatan tsaro da yawa wanda yake suna ƙarƙashin lurar gwamnatin tarayya wannan zai fi saboda yanzu a bisa tsari na majalisar ɗinkin duniya ana magana maganar kowane ɗan ƙasa akalla kamar mutum ɗari bakwai ko dubu ɗaya ina da jami'in tsaro guda ɗaya. To idan mu a Najeriya kai lissafi za ga cewar la'allar dubunnan mutane ne wanda yake za ka yi kenya da su da lura da ɗan ƙasa da kowane ɗan sanda guda ɗaya. Dokta Abbati Bako kenan a tattaunawarsu da Mahmud Lalo. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana cewa karfe hudu da minti 44 na yamma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda na ce a makon jiya saboda wasu dalilan da suka sha mu ba za mu iya kawo muku yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shuɗewa ba sai ranar 22 ga wata gogon naku hikaya zai ci gaba da kawo muku yadda ta kaya. yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa wannan satin dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar kaduna alhaji muhammadu isa muhammadu da kuma sarkin jarawan jos isaac aji wakili ga mai martaba sarkin jama'a ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a da can a zamanin sardauna ana zaman lafiya ba a san wani ƙabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu ɓarewa to amma cikin ikon allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin 'yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma kasan mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin mu da jikokin mu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron allah mu san allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama ƙasar mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri ɗaya muka natsu muka haɗa mu wuri ɗaya to za mu ma mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duk a arewan su gurguje to amma zamanin sa na ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo. to amma yan shekarun nan da aka shigo to shi ya zo shiga tsakanin mu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron allah mu ji tausayin mu da mu da kuma yankin mu mu yi abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulan mu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewa namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da haskan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na ƙara roƙo da kuma yin addu'a a kan Allah Ubangiji ta Allah da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kama na zaman lafiya da cigaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa mu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to na son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a sa Amadu Bello janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu to na cewa na ƙara kira ga bubban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewa namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu gawan general abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbata mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamamme wassalamu alaikum shi ma mai martaba sarkin jarawan jos ya ce sunana gwamizire rabin dr azigazi wakili babban abin da nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji domin da zaman lafiya tsakaninmu yare yare yare da abinai da muna wannan karkashin wannan state da na najeriya gaba daya na gani cewa mun manta da inda muka fito gama allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa bai bambanta wannan biron wannan bayare wannan fulani wannan bahaushe ko wannan angas ko wannan kaza wannan kaza ba dukkanmu a kamaninsa addini kuma sun rai ne yare yaren da allah ya mana sun allah ne domin haka ina so in yi gargaji kamar haka babban murya mu manta da bambamce mu rungumi juna mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakanninmu wa'inda suka yi gwagwarmaya suka karba mana mulki hannun turawa alif ta dubu da tara da sittin sun yi da yardan juna da sani cewa suna da yare daban-daban da addinai daban-daban amma duk da haka sun hada kai a madadi sun ga kansu inda Allah ya ajiye su saboda haka ina kira da babban murya cewa a zamaninmu ya cancanta mu ne mu rungunu juna domin Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanninmu na da amma sun koya zaman lafiya da juna don me mu a wannan zamanin ba za mu rike wannan amanan ba gaskiyan kenan idan mun tuna al'ummani su sardauna su abubakar takwa flewa idan muka extending nashi bayan arewa zuwa najeriya gaba daya su a awalawa ci babba fami awalawa kenan tola da sauransu sun yi zaman kauna suka hada kai suka nemi yanki na kasar mu najeriya gaba daya haka da mu arewacin najeriya idan mun duba kwanakin baya irin dressing namu na arewa da kasan yarba da kasan igbo daban-daban amma an yi waye gari sai mun fara raba kawunan mu sai shaitani ya shiga cikin mu ya rudar da mu muka kasa ganewa ko me ya faru a gani na bari mu duba inda muka fito game kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiyar da mu ba za mu yi ba domin ga ganin zamani da da manoma da fulani muna yi zaman lafiya kowa yana martaba junansa kowa ya san a aikin da Allah ya danka masa da yi manoma Allah ya danka masa aikin noma a fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo. ba yadda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkan mu muna da amfani ga rayuwar juna a wannan zamani zan yi amfani da wannan idan muna son zaman lafiyar nan mu koma da zaman lafiyar nan ya cancanta mu dubi wani abu musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun girma su yi ciwon su manoma ba su tabbata cewa sun gonakin su da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to mai kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wayanda aka za a aure to kowane kauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu idan kana da yaya biyu ko uku idan wayanda suka eh, na farko su je makaranta daga karfi bakwai da rabi zuwa ko a ce sha biyu wa'insu su jira bayan wancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabobi haka nan fulani idan za su yarda su bibi mutane yayan da sun taimaki su lura da shanu to sai idan mun yi haka gaskiya za mu yi zaman lafiya ba yanda kawai za mu yi mu rabu da dukkan mu muna da amfani ga juna To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. sami cin daidaito tsakanin kungiyar chelsea ta kasar ingila da real madrid ta kasar spain dangane da sayan dan wasan gaba na chelsea din eden hazard akan kuɗi da adadin su ya zarta fan miliyan 150 hazard zai rattaba hannu a ragin shekaru biyar a kungiyar ta madrid inda ake sa ran gabatar da shi a ranar 13 ga wannan watan hazard dan kasar belgium mai shekaru 21 ya koma chelsea ne daga kungiyar lele ta kasar faransa a shekara ta 2012 ya kuma zura wa chelsea din kwallaye 110 a cikin wasanni 352 da ya buga mata ya sami lashe kofuna da dama a shekaru bakwai na zamansa kungiyar da suka hada da na premier da fa da europa da ma na zakarun turai to sai dai dan wasan ya ce barin kungiyar ta chelsea da ya yi shine mataki mafi wuya da ya taba dauka a rayuwarsa ta kwallon kafa Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kasar Afghanistan karimuddin Kiram daga lamuran kwallon kafa ya tsawon rayuwarsa. saboda samun sa da laifin cin zarafi da neman lalata da 'yan wasa mata na kasar haka kuma an ci shi tara ta fam 795 bayan da wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya same shi da aikata laifin wanda aka tuhume shi da aikatawa daga shekara ta 2013 zuwa 2018 hukumar ta fifa ta ce akalla 'yan wasa mata biyar na kasar ta afghanistan ne suka gabatar da korafi kan zarge-zargen mutum na farko a duniyar tennis novak yakovic ya yi wajarar daga babbar gasar tennis ta french open wanda ya kawo ƙarshen fatansa na lashe dukkanin manyan gasannin tennis hudu na shekara dominic thiem wanda shine mutum na hudu a duniya ya fitar da yokovic a matakin kusa da na karshe na gasar bayan doke shi da turmi uku da biyu a wasan da aka soma shi tun jiya juma'a to amma aka dage har yau asabar saboda hadari thiem zai fafata ne da mutum na biyu wato rafael nadal wanda ya lashe gasar har sau goma sha ɗaya a wasan karshe ta gasar ta bana da za a buga ta a gobe lahadi to sai dai a bangaren mata na gasar 'yar kasar australia ashley bati ita ce ta lashe gasar ta bana bayan da ta yi galaba a kan 'yar kasar czech maketa vondrosova a yau bati ta daina wasan tennis a shekara ta 2014 inda ta koma wasan cricket to amma kuma daga bisani ta dawo tennis din watanni 17 da suka gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa ne majalisar dokokin amurka za ta fara sauraron bahasi kan rahoton robert mala dangane da binciken da ya yi kan katsalan din da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na 2016 zaman sauraron bahasin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da nuna matsin lamba kan a fara share fage wacce za ta ba da dama a tsige shugaba donald trump sai dai mala wanda ya sauka daga mukamin shugabancin kwamitin da ya yi binciken bayan da ya kammala aikinsa ba zai ba da bahasi ba a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar dokokin ta amurka amurka da mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa karin kudaden haraji amma jami'an amurka sun ce har yanzu shugaba trump na da ikon ya kara kudaden haraji kan kayayyakin mexico da ake shiga da su kasar wato idan har ta gaza cika alkawuran da ta daukar a jiya juma'a shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ina mai farin cikin sanar da cewa amurka da mexico sun cimma matsaya saboda haka mun janye shirin karin kudaden harajin da aka tsara zai fara aiki a ranar litinin mai zuwa rige-rigen da ake kan wanda zai maye gurbin theresa may da ta gaza cimma matsaya kan ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai na shugabancin jam'iyyar conservative da kuma mukamin prime minister ya kara zafafa a yau asabar hakan na faruwa ne kwanaki biyu bayan da jam'iyyar mai mulki ta fuskanci wani mummunan yanayi da ba taɓa fuskanta ba a majalisar dokoki inda ta sha kayi wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta conservative da masu fafutuka na nuna fargaba kan wani rikicin siyasa da zai iya tasowa sanadiyar batun ficewar kasar daga kungiyar eu wanda zai rarraba kawunan 'ya'yan jam'iyyar taron ministocin kuɗi na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato g20 wanda ke gudana a birnin kowa a japan ya amince a yau asabar cewa akwai bukatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanoni suna biyan kudaden harajin da ya kamata Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.